wata sabuwar tsari ce ta siyan data idan ka sa naira hamsin za ka samu kyautan naira ah, za ka samu kyautan 200 mb kuma za su kara baka kyautan 250 na data a gyan bayan idan ka yi dalin na wannan number ka shiga wannan tsarin da harce za su ringa baka naira hamsin za ka sayi datan ɗari biyu da hamsin kamar yadda kuke gani haka za ka sun baka naira ɗari kasa naira hamsin za su baka gatan datan naira ɗari biyu kuma ga ƙarin naira ɗari biyu da hamsin data idan ka haɗa ɗari biyu da hamsin ga ɗari biyu ka za ka kalla kuɗi ya kama ya kai wajen 700 mb to da ce kuma wannan kuma idan ka sa naira idan ga wata sabuwar tsari kuma wanda idan ka sa naira 200 za ka samu kyautar 1 gig a za ka samu za ka samu 1 gig kuma za ka kara samun kyautan 500 MB akan wannan wanda sai kama 1.5 gig akan naira 200 kacal to directly bana mu fara wannan bidiyo tamu amma idan yau ne farkon shugaban ka cikin wannan channel ɗin ka danna mana subscribe kana ka danna alamar karawa domin sake muku sabbin videos namu idan mun daura muku akan lokaci kuma dan wakar ka manta da ka danna sharing zuwa wajen kowane abokin ka domin kowa ya amfana da wannan bidiyo tamu to directly za mu nuna muku yadda za ka yi ka saita wani code ba code ne kawai za ka yi dalin a wayanka kar ka wani application ne ko kuma wani abu da za ka sha wahala kai code dinnan mai sauki ne idan ka danna shi bai wuce daya bai wuce uku hudu ba za ka danna kawai shi kenan zai kai ka har ka siya wannan data bonanza bonus din kenan to da ce kamar yadda muke muku bayani a kai zaka shiga phone dalilin naka kenan kowa na san yana da shawarar shi ko kuma ce kowa akwai awayar shi dama idan kai zaka shiga kamar yadda kuke gani haka bayan ka shiga haka zaka zaka danna wannan zaka fito da lambobin nan kamar yadda kuke gani a nan gurin sai ka danna alama ta star bayan ka danna alama ta star sai ka danna star 131 bayan ka danna star 131 sai ka ƙara danna star star 131 star sai ka danna 87 bayan ka danna 87 sai ka danna alama ta hash bayan ka danna alama ta sai ka yi press zuwa ka na mtn iyakaci sorry layi mtn ne kawai za ka yi amfani da wannan data ba wani layi bane wanda za ka sha ko kuma wani layi bane na mtn ko na glo ko kuma na mobile ko kuma airtime to da sai ka danna layin ka na mtn daji kana dana layin ka na mtn gashi na nan gurin idan kun lura kamar da mun nuna muku za ka samu kyautar naira hamsin gashi nan zaka samu bayan ka a kasa naira hamsin you uh, you will you will be charged 50 naira for this purchase of 200 mb plus 250 mb 14 day plan to process select to da ati sun da mana don guri idan kasa naira hamsin zaka samu kyautar za ka samu kyau za ka sai data naira 200 kuma za ka sami kyautar 250 da data har tsawon kona goma sha hudu kafin ya expire da idan kana so sai ka danna wannan alama ta 1. purchase to za kana danna one of purchase nan directly kamar da kuke gani za mu gwada phrase shi sorry sai mu yi phrase nashi sai mu yi phrase shi send kenan to da ce yanzu kun ga alama ba da kuɗi a cikin wana da ina da kuɗi da ce je za ka sayi wannan datan ba tare da ka ɓata lokaci ba to wannan ɗaya data ɗaya hanyar kuma da za ka sayi data mafi sauki sai da ratiri ka danna star a kan naira ɗari biyu za ka samu 1 gig plus 500 mb kenan shine sai ka danna alama ta star 131 kan danna star 131 sai ka danna karka star wani kod ne wanda zaka kara sawa mai wahala ko kuma wannan sai ka kara danna star 88 bayan ka danna 8 sai ka danna alama ta hash kana danna alama ta sai ka danna sim ah, line ka na mtn kenan kamar yadda na faɗa muku lai mtn ne kawai ake amfani da wannan karka je ka gwada airtel ka zo ka ce bai yi ba ko kuma wannan to da ce za ka la nuna mana a nan gurin will be charged uh, ah, 200 for uh, for this purchase of 1 gig plus 500 mb monthly plan and to process select to daga shi na idan ka sani da 200 zaka samu 1 gig kuma ta tsarin da ka samu kyautar 500 mb kenan kaga ka kama 1.5 gig ka samu data 1.5 gig a cikin a cikin ka to a kuma wata daya shi kuma kafin ya expire wancan kuma kwana goma sha hudu ne wannan kuma wata daya idan kana so sai kai clicking ka danna number one kamar misali idan kai present number one din shi da dace za ka siya idan kana da kuɗi a cikin wayar ka dace kana danna number one na ni da dace ba da kuɗi a cikin wayar saboda ni ba na siyan data in sa kaji in siya data kurkusta wani abu ne ba na siyan data ne a cikin layi na ɗin nan kawai layin nan kawai na samun sabon code ne idan an turo sai mu yi uku tallan shi domin kowa ya amfana da shi to haka shine wannan shine karshen bidiyo ta na yau amma ina roƙon ka idan yau ne farkon shigo ka cikin wannan channel kar ka wuce da baka danna subscribe da alamar karawa domin sake muku sabbin videos namu mun gode